أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصرف كل شيء ولا يصرفه شيء الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 31 ga watan biyar shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na mus'abu bin Umair inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan layi na Samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari sakkwata birnin shehu allah ka ji shehu allah ka yi masa rahama mutane za su yi mana haƙuri saboda yanayin da aka samu kai insha Allah gobe za mu wari wani su lokuta mu karanta wasu tambayoyi insha Allah sannan abu na biyu yanayin da aka samu kai yau a yi haƙuri kun san idan mai iko ya tashi nashi ikon to dole kowa kuma ya saurara wannan ita ce ka'ida kuma mun daure ne cewa lalle ya kamata a yi karatun a haka la'akari da ko da dama ka ga mutane na zaune a masallaci sun cika masallacin to wanda suke masallacin ba su kai kaso ɗaya cikin kaso bisa dubu na mutanen da karatun ke riskan musu ba sau da aka galibi idan ina karatu za a ga banda wannan kyamarar akwai wata haifar da ake ajiyewa wannan ta shafinmu ne na facebook muke yin karatun wani lokacin ana tafsirin nan sai ka ga mutum dubu goma ko sama da dubu goma suna biye da karatun wannan shi ne da haka insha Allah za mu yi karatu da izinin Allah jiya mun tsaya a ayata wato saba'in da bakwai za mu tashi aya ta saba'in da takwas za mu tashi aya ta saba'in da tara wa ƙalulanta masanan naru sun ce lanta masana'n na rubuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'aduda sai wasu kwanaki in kididdigabu Allah ya ce kulka ce musu takaskun inda Allah ahadan shin kun riƙe alƙawari da Allah ne ta yadda ya zamanto idan an je lahira falin ya kulifa Allah da hushi kuma Allah ba zai saba alƙawarin da muku ba am taquluna ala Allah ma la ta'ala ko koko a'a kuna faɗar magana ne akan Allah wacce ba ku sani ba shi yasa kuke wannan magana idan ba a manta ba a jiya mun cike bayan maganin cewa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yazunnu to wannan yana daga cikin amani gurace-gurace na ƙarya da suke faɗa sannan kafin nan abinda Allah ya faɗi cewa fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun bani azaba ta tabbata gare su akan abin da hannunsu ya rubuta jiya mun fara bayani cewa akwai gaɓoɓi na ɗan adam masu hatsari dama da Allah subhanahu wata'ala ya tashi faɗar ƙofofin jahannama da ya ce laha saba'ata abwabin to haka Allah ya yi ma ɗan adam gaɓoɓi guda bakwai masu hatsari Dan ya nuna maka cewa ma dama mutum bai yi kokari gurin kiyaye guda bakwai gaɓoɓin nan ba don ba sa ba su ya samu kansa ɗaya daga cikin kofofin jahannama guda bakwai akwai alfam baki da Allah subhanahu wa ta'ala ya madan adam baki bai masa shi ba don duk abin da ya ga dama ya faɗa ɗaya na biyu akwai al'ainan idanu guda biyu da Allah ya yi maɗan adam ido bai yi masa shi ba don duk abin da ya ga dama ya buɗe ya kalla na uku akwai al'uznan kunnuwa da aka yi maɗan adam kunne ba a yi masa kunnan ba don ya buɗe idansa duk abin da ya ga dama ya saurara baki an yi masa ƙa'idar mai ya kamata ya faɗa ido an masa iyaka akwai abin da ya kamata ya kalla akwai abin da bai kamata ba haka kunne an yi masa iyaka akwai abin da ya kamata ya saurara akwai abin da bai kamata ya saurara ba gaba ta hudu su ne hannaye sannan gaba ta biyar su ne kafafuwa sannan gaba ta shida su ne ciki wanda yana da alaka da kuma gaba don da zaren cikin mutum ya ɗibi girki ya ji ya ƙoshi to daga nan ne kuma sha'awa take motsawa to sha'awar ko a aiwatar da ita inda ya dace ko a aiwatar da ita inda bai dace ba wannan shine na biyar na shida abu na bakwai wanda zai jagoranci wa'annan si tasiri ko kada si ita ce gyaruwar zuciyar mutum ko lalacewar zuciyar mutum shi yasa za ku ga a nan wajen kafin Allah ya kawo maganan cewa ku wailul lahum mimma katabat aydihim sai da abaya Allah ya fara maganan cewa sun makasar ƙulubukun min ba da zalika sannan zuciyarku ta lalace bayan haka fahiyar da ke au a shaddu ainihin wato kasuwa. da shi yasa akwai laifuffukan da ɗan adam zai yi in ya sami matsala in an je lahira ka kaji Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa wannan ba komai ya ja masa ba hannunsa ne ya ja masa a can gaba mun kawo daga cikin amani gurace-gurace da suka yi sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai su Allah ya ce to in kun ci aljanna ta ku ce ku kadai banda raguwar mutane to fataman nawul mauta in kuntum sari sai ya ce musu amma walan yatamannawnahu abadan saboda mai bi maqaddamat aidikum saboda abinda hannunku take yi na laifi ba yadda za a yi sannan Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sai yace sanaktubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuqu azabal hari Allah zai ce zalika bima qaddamat aydikum wannan ya faru ne saboda abinda hannunku ta gabatar na laifi wa anna Allah laysa bi ballamin lil abid in kaga an ji an harbi wani ko an saru wani ko an yi kaza zaka ga hannu ita kuma ita take jagoranci wajen yin irin waɗannan ayyukan munafikai haka Allah ya ce musu fa kaifa idza asabatuhum musibatu bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa insanan wa tawfiqa sannan haka Allah ya ƙara kallon su yace musu tara kaseeran minhum zaka ga da yawa daga cikin su ya tawallawna alladhina kafaru suna jibintar kafirai Allah sai ya ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakata Allahu alaihim tur da abinda su ka gabatar wanda ya ja Allah madaukakin sarki ya fushi da su sannan wa fil azabihum khalidun kuma a lahira sai sun ainihin wato dawwama a cikin ta Allah madaukakin sarki ya tsare sannan yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru da zaka ga lokacin da za a dauki ranka kafirai wato almala'ikatu yadribuna wujuhahum adbarahum mala'ikuna dukan fuskar su da bayan su wazuqu azabal hariq za a ce musu su dan dana azaba ta gobara Allah zai ce musu zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa biwallamin lil abid wannan wato abinda hannuwanku ta janyo muku ne Allah ba zai zalunci bayi ba shi yasa Allah ya ce inna andarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ranar da mutum zai ga abinda hannunsa ta gabatar masa mutum ya ce ina ma a ce ya zama ainihin wato turbaya to da haka a nan wajen Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayar da ya ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksubun malamai suka ce shine aklu min hadal kasbil haram sun ci daga wannan abin da hannunsu ya sana'anta ta haram sannan kuma suka aikata manya-manyan laifuka guda uku na ɗaya shine kitmanu ma kitmanu ma fi kutubihim min sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyiruha ɓoye abin da ya zo cikin littafinsu na siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma canja siffar wannan shi ne abu na ɗaya da suke abu na biyu shi ne aliftira wa alallahi wa nisbatu shay'in ƙirƙirar ƙarya sannan kuma da jingina ƙaryan zuwa ga Allah yayin da lam ƙulhu shi abinda suke faɗa su ce Allah ya faɗa Allah bai faɗa haka ba shi yasa wani wajen Allah ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi a cikin su zaka samu wata jama'a tana karkatar da harshen ta akan littafin Allah litasabuhu min alkitabi sanda suke bayani wanda bai yi karatu ba sai ya dauka bayanin da suke yana cikin littafin Allah Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma bi cikin littafin Allah wa yaquluna ala allahi alkadhib suna faɗar ƙarya kan Allah kuma wahum ya alamuna kuma suna sani suke yin ta sannan abu na uku shi ne alkasbul haram samanan Lihadar kasbi Lihadar kadibi wato yin aiki na haram saboda samun wannan yan kudin ya damu su suka yi ƙarya wata harifi wal'ifki da canja littafin Allah da jujjuya shi a cikin waɗannan ayoyin malamai suka faɗi cewa akwai fa'ida na farko akwai kyacewa ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sannan su ce wannan daga wajen Allah ne kuma suna sane na biyu shi ne ya annahum na zalika min adalin riyasa kuma suna aikata wannan ne saboda neman shugabanci da yadda za a tara duniya da yadda za a samu matsayi shi yasa Allah ya ce liyashtaro bihi samanan kalila don su siyar da shi su samu 'yan kuɗi yanka nan a ƙarƙashin wannan akwai abin da ya shafi riyasa shugabanci da dukiya da kuma neman matsayi babba kuma mun riga mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk mutumin da ya nemi ilimin da ya kamata a nemi ganin fuskar Allah da shi gobe alkiyama babu abin da yasa ya neme shi sai din ya tara wata kaddara ta duniya annabi ya ce to in an je lahira su ya zaɓi inda zai zauna a wuta wal ya tabawa a maƙa'adahu minan nari sannan abu na uku shine wannan aya tana nunawa cewa duk ayi annad duniya kullaha duk yadda wato duniya ka ganta gabaki ɗayanta to kaɗanci duk yadda kake ganin mutum ya tara ta da yawa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ce mata ƙulmata ya ƙalilun jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne sannan sakamako yana zuwa ne gwargwadon aikin da mutum yi da Allah ya kawo wailun guda uku ya ce fawailun fawailun fawailun ai ya faɗi dalili ya faɗi cewa mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun wa wailun na ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim ƙulu na hana min indillahi ba haka kawai Allah ya yi musu narko na ainihin wato azaba ba wannan yana daga ciki to shine anan Allah sai ya ƙara cewa qalu summa ce kaga baki ne ya faɗa shi bawo shi ce baki mai yanka wuya Lanta tamassanan naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'aduda sai wasu yan kwanaki yan kaɗan. alwawu isti'inafiya ce ko kace hasbu ma qablahu hula mahalla lahu min al قالوا فعل ماد مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل لن تمسنا النار لن حرف نفع ونسب واستقبال مبني على السكون تمس فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره نا ضمير للمتكلمين مبني على السكون في محل نسب مفعول به مقدم النار شين فاعل مؤخر illa kuma adatul istisna'in ne mulghatul la amala lahu saboda nafayu ya gabace shi ayyaman sai zamanto zarfu makanin ne wa huwa man'ud ma'adu shine sifa na shi daka wal jumla lan tamassana naru ita ce fi mahalli nasmin maqul qawna wa qalu sun fada to dan haka da suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda sai Allah ya ce to kul tunda haka ne ka ce musu kun ga kullun umarni aka yi ma annabi Muhammad قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أتخذتم عند الله عهدا shin kun rike alƙawari da Allah subhanahu wata'ala ne sannan ittakhadha anan da ma'anan ja'ala ne shi yasa ya zaman to yana da maqulun bihi ainihin wato guda daya Na haka ahada shine maqulun bihi na ittakhadha yi yukhlifa Allahu ahada alƙawarin da kuka yi da Allah shi yasa ba zai saba muku ne? maganan ba haka bane ba wani alƙawari da suka yi da Allah cewa 'yan kwanaki kaɗan za su zauna a wuta am taquluna ala Allahi ma la am da ma'anar bal kai bar wannan magana ku dai kawai kuna faɗar magana ne akan Allah subhanahu wata'ala wacce ba ku sani ba to malamai sun faɗi cewa alkawlu ala Allahi bi ilmin shirka ne da ziyada da haka inda za a tambaye ka wani laifi ne ya fi shirka da Allah girma ita ce maganar da ta shafi Allah babu ilimi Allah maɗaukakin sarki ya yi nuni a wasu ayoyin ya nuna cewa aikin shaɗan ne ya ce inna ma ya amurkun bi su'i wal fahasha'i wa an taƙulu alallahi ma la ta'alamu shaɗan ne zai umarce ku ku aikata mummunan abu da alfasha sannan shi zai yi muku umarni ku faɗi maganar da ta shafi Allah wacce ba ku ainihin wato santa ba kafiran makka haka Allah ya ce masu wa'iza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata gingime miyan albasha, ƙalu sai su ce wajadana alaiha aba ana wallahu amara na biya wannan alfashar mu ma mun samu iyayenmu ne kuma Allah ne mana umarni mu ma ya ce mu ci gaba da yi Allah ya ce ka ce musu kul inna Allah la ya'muru bil fasha. ba yadda za a yi Allah ya umarni ya ce a abu mai kyau a ataquluna na Allah ma la ta'lamun kul inna Allah la ya'muru bil fasha. ataquluna ala allahi ma la mutu kuna faɗar kawai abu akan Allah wanda ba ku sani ba ne. da haka yace kulka ce masu amara rabbi bil in har ubangiji zai yi umarni da wani abu sai dai umarni ya ce yi adalci sannan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlisina lahu na lahuddina kama bada'akum ta'uduna sannan Allah ya ce qalu takadallahu waladan subhana sun ce Allah ya rikita Allah ya ce ɗarki ya tabbata gare shi sai ya ce huwa gani Allah shi ne mawadaci da haka al'asul fil mubtada shi ne an ya kuna ma'arifa wani nakira an ya kuna wato wal an ya nakira to ko lokacin da ya halatta a kawo khabar ma'arifa idan ana nufin taksisi keɓancewa abu da cewa wallahu huwa al-ganiyu huwa shi shine mubtada al shi ne khabar nashi aka kawo khabar da alif da lam dan ya nuni akan al-iktisasi cewa Allah shi kadai ne mawadaci wadatar da ya bukata bai da bukatar komai a wajen kowa amma duk wanda ba Allah ba to ba wanda yake da wannan bukata ba wanda yake da wannan sifa in ka samu ko kai waye yayin da wasu ke buƙatar wani abu a gurinka to kana da buƙatar wani abu a wajen ainihin wato wasu shi yasa yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bi hadha yace ataquluna ala allahi ma la ta'lamu sannan yace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana sannan wal ithma wal baghy bi ghairi al haqqi ko sannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu shi yasa ibn al-qayyim yace tunda kaga Allah ya lissafo wa'annan wajen laifi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sannan sai da aka zo maganar shirka aka ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sannan wa an taqulu ala allahi to wannan yana nuna cewa maganar da ta shafi Allah babu ilimi to wannan maganan Allah madaukakin sarki ya kiyaye ta ma fi shirka da Allah subhanahu wata'ala din hatsari Allah ka raba mu da maganar da ta shafi Allah babu ainihin wato ilimi wannan shine to dan haka Allah sai ya ce bala man kasaba sayyi'atan bala man kasaba sayyi'atan Allah ya ce bala wannan harfu jawabin ne to bari ku ji man kasaba sayyatan duk mutumin da ya arkata shirka da Allah wa ahatat bihi khati'atuhu kuma aikin kafirci ya zagaye shi ta ko ina to fa ulaika ashabun nari wayannan sune yan wuta hum fiha khaliduna Allah ya ce kuma sai sun dawwama a cikin ta wannan shine wannan harfu jawabin da Allah ya kawo yace bala wannan magana ba haka take ba man kasaba sayyi'atan wasu sun dauki man din da ma'anan al-ismu mawsulun ne da ma'anan allazi kasaba sayyi'atan wasu suka ce a'a man din ismu shartin ne lil aqil wacce take tadzimu fi'ilain mudari'ain mabniin ala sukuni al-ula sai zaman to shine fi'lu sharti was-sani sai zaman shine jawabu huwa za'u. saboda da Allah ya ce man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu to fa ulaika fa'ulin suka ce ita ce waqi'a fi jawabi man dan haka anan wajen akwai matsaloli guda biyu kalman khati'a da kuma kalman sayya wasu na fassara kalman sayyi'a da kusakurai a khati'a kusakurai sannan kuma sayya'a da mummunan laifi ba tare da bayanin wato khadi'a din wacce ake nufi ba sannan sayya'a din wacce ake nufi shi yasa za ku ji a wajen fassara na ce bala man kasaba sayya'atan wanda ya aikata shirka da Allah sannan wa ahatat bihi khati'atuhu kuma kafirci da Allah ta kewaye shi wa ulaika ashabun nar hum fiha khalid saboda aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk ba wanda zai dawwama a wuta sai wanda ya mutu alakarsa da Allah ta lalace ta hanyar shirka da kafirci wannan ayan na daga cikin ayoyin da 'yan ƙato ko mu'tazila suke ɗauka wajen yin hujja cewa duk mutumin da ya mutu yana saban Allah kowane iri ne in aka je lahira sai ya shiga wuta kuma sai ya dawwama a ciki saboda Allah ya ce bala man kasaba sayyatan duk wanda ya aikata sayya a cikin suratu suratul isra'i tun daga Allah madaukakin sarki da ya fara cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ma ya ihsana imma inda indaka a kibra ma auki lahuma aka gama maganan iyaye fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima aka zo maganan haƙƙin ƴan uwa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubaddir tabdhira innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura aka zo maganan وإما تؤردن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا أكذو مغانا شو الله كشم قد أرزقي أكذو مغانا كشئاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إنا نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا aka zo maganan zina wala ta taqrabu zina innahu na fahishatan wa sa'a sabila aka zo maganan kisan kai wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan wala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo maganan dukiyar maraya wala taqrabu mal yatim illa billati yahsanu hatta yablugha ashudda aka zo maganan cika alƙawari wa awfi bil ahdi innal ahda kana mas'ula aka zo maganan sikeli da ma'auni wa aufu kaila idza kaltum waznu bil qisas al mustaqim zalika khairun wa ahsanu tawila aka zo maganan bin abinda baka sani ba baka da ilimi akan shi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a al basar kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo maganan tafiya ana takama wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqa al arda wa lan tabaluga al jibala tula da aka gama magana Allah sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha a wata kira'ar kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika duka wa'annan sayya'a ne kenan kaga shirka da Allah a farko an lissafo da ita an ce ita ma me sayya'a ne sannan wa'annan abubuwan sayya'a ne to shi yasa a nan wajen da Allah ya ce bala man kasaba sayya'atan wanda ya aikata ainihin wato as-sayya'a malamai suka ce idan an yi maganan abin da ya shafi ainihin wato sayya'a a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala tana komawa zuwa ga abubuwa kamar haka na farko akan ce a sayyaa da ma'anan ash-shirku shirka da Allah shi yasa Allah ya faɗa mana ce walaysat at-taubatu lil ya ya'maluna as ce, kun ga ba tuba bane ga waɗanda suka aikata sayya'a hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladina yamutuna wa hum kuffar to wannan shine abu na farko sannan akan yi amfani da sayya'a ana nufin al'azab kamar yadda yace fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladhina zalamu min ha'ula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin sannan ad-durru cuta ana ce mata sayyi'a Allah yace wa idza wa la in azaqnahu na'ama ba'da dharra'a massatu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sannan ash-sharru sharri ana ce masa sayyi'a Allah ya ce waqihi musayyi'a wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimta wa dalika huwa al-fawz al-azim sannan akan ce ma zuwa wannan miji ta baya a neme shi shi ma sayyi'a ne kamar yadda Allah ya ce wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'a kaga kafin wannan lokacin suna aikata sayya'a mai sayya'a shine namiji ya sadu da wa ya samu da namiji Allah madaukakin sarki yace masa sayya dan haka yana daga cikin abubuwan da yana da kyau wanda dai zai yi tasiri sai ya kula da shi ba dukkan inda kaga kalma bane da gini iri daya a Qur'ani kuma zaka bata ma'ana iri daya in ba haka ba ko za a yi banna to dan haka sai nan Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata shirka da Allah subhanahu ta'ala shi yasa Abdullahi dan Abbas ya faɗa yake cewa as a anan wajen ita ce shirka da Allah subhanahu ta'ala, sannan bayan ya aikata shirka da Allah wa a ahatat bihi khati'atuhu sannan aikin kafirci da Allah ta zage shi to haka ita ma kalmar khati'a tana zuwa a cikin ƙwar'ani da ma'anan shirka da Allah subhanahu wa kun ga mutanen fir'auna ba sihiri suke yi ba sihiri me shi ba shirka bane ba kafirci bane sanda aka zo suka ce ƙalu ya Musa ma an turqi wa ma an nakuna awwala man alqa qala Ya ce yace fa idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihim annaha to bayan da aka yi wannan Allah ya ce fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi haruna wa musa bayan sun ce sun yi imani da ubangijin annabi musa da haruna cewa ya qala amintun lahu qabla an azana lakum innahu kuma alladhi allama kuma sihir. wannan shine babban da ya koya muku sihiri daga ƙarshe lokacin da fir'auna ya yi musu barazana cewa wala na ayyuna ashaddu azaban wa abqa kun ga cikin abin da suka faɗa sun ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as sihir. nan wa ma liya ga na lana khatayana kusakure suka yi ai ba kusakure ne shirka da Allah suka yi shi yasa shi kanshi fir'aunan Allah yake cewa fal taqatahu al fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hadha na sai yace wato inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin ai ba ganganci ba kuskure suka yi ba a laifin da suka ya kai matakin kafirci da shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce waje a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafiqatu bil khati'a kaga duk wannan ba za ka ce ku sakure bane to na daga cikin matsalar da wasu suke samu fassara kalman khati'a ko khata'u a Qur'ani da ma'anar kuskure a kowane lokaci dan haka wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa qalal ladina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal na'mal khatayakum wama hum bihamilin min khatayahum min shay innahum lakadibun Allah ya ce wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim yawm al-qiyama da haka dinnan wala wato wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wala yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun da haka zai zamanto nan duka ba yana nufin kusakure bane mutanen annabi nuhu da Allah ya ce musu mimma khati'atihim ko an fir'auna ugriqu fa udkhilu naran falam yajidu min dunillahi ansara ko kuwa mimma khati'atihim kusakure suka yi ba kusakure suka yi ba danganci suka yi na shirka da Allah subhanahu wata'ala tunda ai Allah ya bada labari akan wannan ne sai da annabi nuhu ya shekara 950 yana musu wa'azi a baya kafin Allah ya ce min mimma khati'atihim ughri ufa udkhulu nara ba sai da ya faɗi cewa wa qalu sun ce la tazurunna alihatakum ba wala tazurunna waddan wala yaghus wa kaza wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza to wannan yana daga ciki sannan na biyu idan qur'anin yace khati'a ko al-khata'u to akwai wanda yake laifi ne amma bai kai matsayin shirka da Allah subhanahu wata'ala ba mun karanto a baya cewa idh qulna dakhulu hadhihi alqaryata faqulu min haythu shi'tum ragadan wa dakhulu albaba wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin Allah ya ce wa man yasib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad tamala butanan wa isman mubina sannan ya ce ya yusuf a'ari da an hada wasu tagfiri da zambiki in nake kunki kaɗa'un nata ba daidai yake da su kaɗa'un na sufir auna ba ba daidai yake ba sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna laqati'ina uwan annabi Yusuf suke faɗar wannan maganan qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina da haka wannan laifi ne amma bai kai mataki na shirka da Allah subhanahu wata'ala ba wannan yasa Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira ina kawo wannan ne domin akwai wanda suke fassara kalman khata'u a koda yaushe suna fassara ta da kuskure ba daidai bane ba ko ina in kaga wannan kalma zaka bata ma'anan kuskure ma da wannan suke kashe yayansu ba kuskure bane ganganci ne suna sanin suke laifi ne amma laifi ne wanda bai kai shirka da Allah ba sannan akwai laifin da mutum zai ta hanyar kuskure to shine alkhata shine muke cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga nan kishi raka ya abu da gangan shine walaysa alaikum junahun fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima wannan yasa annabi Ibrahim yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake fatan ya gafarta min wasu abubuwa da nayi ba daidai ba ta hanyar kuskure in har an same su ranar ainihin wato sakamako to dan haka nan wajen bala man kasaba sayyatan wanda ya aikata aikin shirka da Allah sannan wa ahadat bihi tuhu gima-giman laifuffuka wanda su ma kafirci ne ga Allah suka zagaye shi ta ko'ina da sai Allah ya ce tufa ula'ika ashabun nari wa'annan su ne ‘yan wuta hun fiha khaliduna kuma sai sun dawwama a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya ɗare mu Allah ya kiyaye wannan shine to don haka kamar yadda bayani zai zo nan gaba ayoyin nan da muka karanta yanzu akwai fa'ida a cikin wannan ayat ta farko shi ne annal yahuda ya ƙirduna bilakira. hatta yahudawa sun yadda cewa akwai lahira da aka yadda su da cewa akwai lahirar ne ma yasa suka ce idan an je lahirar za su shiga wuta amma ba za ta ƙona su ba sai yan kwanaki sun yadda cewa akwai ta abu na biyu shi shine annahum qalu ƙalu allahi ma la ya'lamuna sun faɗi magana akan Allah maganar da ba su sani ba in ma ƙarya ko ya zaman tome jahilci ɗayan biyu amma dalilan da ke nuna cewa suna sane suke faɗa a baya suna sane ba jahilci ba ne da gangan suke yi abu na uku abin yana nuna mana husnu mujadalatul qur'an yadda qur'ani littafin Allah yake da kyakkyawar mujadala shine idan ka faɗa abu yadda yake ɗaukan mataki bayan mataki gurin rushe abin da ka faɗa dan wanda ke maganan Allah ne lokacin da suka faɗi wa'annan maganganun guda biyu suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kaɗan to uslubin ƙur'ani da ya bi wajen ɓatan abin guda biyu ne shi ne tambayar da ya musu ka ce musu kun riƙe alƙawari da Allah ne kaga za su ce ba a yi haka ba ko kuwa wula ta taqattum inda Allah ahadan kun riƙe alƙawari da Allah ne ta yadda ba zai saba muku alƙawarin da kuka yi da shi ba dole ɗayan biyu ko dai su ce sun yi alkawari da Allah ko mai ba ko ba a yi ba am ta ƙulu na alallahi ne ko ko kuna faɗar maganan ƙarya ne akan Allah in sun ce sun yi alkawari da Allah to su kawo ina suka yi idan ba a yi ba to yanzu ya tabbata mai suka wa Allah ƙarya suka yi masa wannan yana daga cikin usulubin Kur'ani na iya ainihin wato rushe ɓanna idan maɓannaci ya ainihin wato faɗi ɓannan sannan abu na hudu yana nuna mana cewa Allah subhanahu ta'ala bai saba alƙawari saboda ya siffanta da siffa guda biyu siffa ta gaskiya da kuma iko Abin da yake sawa mutum idan yayi alƙawari ya saba ko dai ƙarya ko gajiyawa amma Allah ba makaryaci bane in yayi faɗi magana ya fi kowa gaskiya sannan kuma bai da gajiyawa da zai alƙawari yayi mai ya saba ba zai taɓiwa ma sannan abu na biyar wayannan ayoyin suna nuna mana cewa anna min da'abil yahud yana daga cikin dabi'ar yahudu wanda suka gina akanta suka saba da ita shine maganar da ta shafi Allah babu maganar da ta shafi Allah subhanahu wata'ala amma ba akan ilimi ba su faɗi magana ta shafi Allah amma ba suna faɗatta ba da ilimi daga wajen Allah Allah ya faɗe ta kawai daga wajensu suke faɗatta sannan ayoyin nan suna nuna mana tun da kaga Allah ya yi ƙwanƙwasa ya ce a na alallahi ma la ta'alamu to akwai haramcin yin fatawa ga duk wani mai karantarwa ba tare da ya san abu ba in an tambaye ka abu in ka sani ka faɗa an baka sani baka ce Allahu a'lam Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi cewa faɗar Allahu a'lam shi ma wani yanki ne na ilimi kuma har annabawa da suke lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen shi akwai matakin da ake cewa su ma wannan ita ce amsarsu ba su sani ba shi yasa da aka yi wa annabi tambaya matasa a yaushe ne tashin alkiyama ai ce wa mala'ika dubrili yayi mal mas'ul an habi a'lam min as-sa'il ai wanda ake tambaya bai fi mai tambaye sani ba saboda matsalan yaushe ne alkiyama matsala ce da ba wani mahaluki da yake amsa akan ta Allah madaukakin sarki ya ban kansa sani shi shi kadai to kakkafa kallafa makanka idan kana karantarwa ka ce komai sai ka sani komai sai ka ba da amsa a kan shi karka yi haka abu na bakwai da wa'annan ayon suke nunawa shine annas sawaba wal iqab ba da sakamako da ukuba a gaban Allah la yatarattabu ala al ashkhasi bi hasbin nasabi ba wai yana ratayuwa bane akan mutane saboda nasabarsu a'a awul intima ko a'a sun jingine da wani inna ma huwa bi hasbil amal a'a gurgudan aikin da kuka yi shi zai Allah zai kalla yawa mutane sakamako ko ukuwa. kun ga waɗannan mutanen da ake magana ba galibinsu ko dukkansu jikoki ne na annabawa amma da suka lalace ku kalli yadda Allah yake musu kata-kata sau da ba ruwan Allah da cewa suna da alaƙa wa da annabawa shi yasa annabi ya ce wa man batsa bihi amalu duk wanda aikinsa bai zaburar da shi ya ciyar da shi gaba ba to alakar cewa kai ɗan gidan wane ne in aka je lahira ka daina tuciya da shi ba zai ma amfani ba kakka zo nan ta kai ta turiya kai ɗan shehu ne ko jikan shehu ne ba ɗan shehu ko ɗan wa kake in baka ba Allah ba aka je lahira wata sai Allah zai saka ba ruwan Allah da kana da alaka da wani alaka kawai shine ka bi shi ko baka bi shi ba akan wannan sakamako yake ratai waye maka ukuba ko ya baka sakamako mai kyau saka aljanna sannan yana nuna mana abu na tara shine anna man kasaba sayyi'atan lam shine anna man ahatat bihi khati'atuhu duk mutumin da ya aikata aiki na kusakurai na laifuffuka falam yakul lahu hasana fa innahu min ashabin nar alladhina la yakhrujuna minha shine anna man ahatat bihi khati'atuhu falam yakul lahu hasana duk wanda ya aikata gimagiman laifuffukan da aka tafi lahira bashi da wani aiki mai kyau to wannan yana daga cikin ma'abuta wutan da za su shiga ciki kuma ba za su dawwama a cikinta za su dawwama a cikinta sannan abu na tara shine anna man kasaba sayyi'atan lakin lam tuhit bihi khati'a wanda ya aikata aiki mara kyau amma shi aiki marasa kyau ba su kewaye shi ta ko ina ba to fa innahu laysa min ashabin nar bai daga cikin waɗanda za su shiga wuta su dawwama lakin in kana alaihi sayyi'atun fa innahu yu'adzabu biqadariha in ya yi laifuffuka ya zamanto ya je gaban Allah to Allah zai iya masa ukuba gwargwadon laifin da yi amma ba yadda za a yi aje lahira a shiga wuta a dawwama a ciki in ba kafirci ga Allah subhanahu wata'ala ma domin Allah ya siffantu da siffa guda biyu siffa ta al'adalu da kuma al'isan ya ce kada ka yi laifi sai kai to idan ka mutu in ba shirka da Allah bane ita shirka da Allah dama ya ya kulle koba tunda yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in dai ka mutu kana shirka da Allah a to kai da shi dan abokin memba ne na zama wuta kuma ba ranar fita amma sai yace wa yaghfiru ma duna zalika abinda ba shirka ba idan Allah ya ga dama zai iya yafewa amma ga wanda ya so to da ka mutu kana aikata aikin da ba shirka ga Allah ba yanzu kana karkashin mashi'a ta Allah ne in ya ga dama yayi maka azaba gwargwadon laifin da kai in ya ga dama yayi maka al'isan kai laifin ka zo lahira ka tantance maka hukuma yace kuma ka ji yaya dan kana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wataala sannan yana daga ciki abin da yake nuna mana shine isbatun na tabbatar da wuta cewa annaha darul kafirin wuta gida ce na kafirai sannan ayoyin nan suna nuna mana cewa khulud ahalin nari fiha dawwaman yan wuta a cikin ta khuludun mu'abbadun wato dawwama ne na har abada la yukhaffafu anhum fihi al'adab ba yadda za a yi kuma a sassauta musu adaba idan sun shiga cikinta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayani a wasu guraren sannan Allah ya tabbatar da dawwamar ‘yan wuta idan sun shiga a gurare kamar haka ya ce innan lalina kafaru wa balamu lam yakun Allahu liyaghfir lahum wala liyahdihim tariqa illa tariqa jahannam khalidin khalidina fiha abada sai ce inna wa kana Allahu ala wa kana dhalika ala Allah yasira wannan shine waje na daya waje na biyu Allah ya faɗi cewa inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira sai ce khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira in ya kawo khalidina sannan sai kawo abadan sannan sai a suratul jinn da yace wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha ko khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada to wayannan sune abinda wannan ainihin wato aya ta kunsa kuma take mana ainihin wato bayani a kansu aya ta gaba Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati Allah ta'ala ya ce wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihata kuma suka aikata aiki mai kyau to ulaika ashabul jannati waɗannan sune ma abuta aljanna hum su fiha a cikin aljannan khaliduna za su dawwama a ciki da haka wannan yana daga cikin abinda littafin Allah ya kunsa wajen hada abubuwa guda biyu yayin da ya faɗi wancan sakamakon wanda ya abu mara kyau yana da mummuna makoma sannan sai ya faɗi to wanda ya aiki mai kyau sannan yana da ainihin wato makoma mai kyau a ayoyi sun kai guda hamsin da biyu a ƙur'ani tun daga ayar farko da Allah ya fara a suratul bakara, wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min hal an anhar ita ce aya ta farko waje na hamsin da biyu inda ya cike a ƙur'ani shine asiri asr da insana illa na amanu wa amilu salihati sai wanda suka yi imani suke aikata aiki mai kyau to wannan yana nuna alaƙar imani da kuma aikiwa aiki mai kyau shi yasa Allah ya haɗa su a ayoyi guda hamsin da biyu a cikin Qur'ani yana cewa wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka yi imani suka yi aiki mai kyau to kenan akwai talazumi akwai alaƙa tsakanin imani da kuma wa da kuma aiki mai kyau to shi yasa malamai suka ce wannan ayar tana karantar da cewa anna ahlal jannati hum humul ladina qalu bil iman ba yadda za a ka zamanto daga cikin ma'abuta aljanna sai ka zamanto cikin waɗanda humul ladina qamu bil iman suka tsaye da me da imani sannan wal amal salih sannan suka tsaye da aiki wa aiki mai kyau shi yasa da aka ga a suratul fussilat da Allah ya tashi cewa bayan ya faɗi wa qalal ladina kafaru rabbana أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ba ya faɗi sakamakon ‘yan wuta ba sai ce innan lalzina ƙalu rabbun al'ahu kago inda suka ce Allah ne ubangijinsu sun mastaƙamu sannan sai aka samu istiƙawa da aka dan dole sai ka haɗa al'imanu da kuma al'amalu mai al'amalu salim da haka waccan ayar da Allah ya faɗa cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun idan haka in an samu wayannan innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu to shine tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai an samu wannan to dan haka ya zamanto ba kuma yadda za a yi aiki ya zamanto al'amalin sali. dole sai ya haɗa abu guda biyu abu na farko shine al-ikhlasu lillahi azza wa jalla aikin ya zamanto dan Allah za a yi shi Ɗaya na biyu al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an samu mutaba'a ga annabi sannan aiki yake zama amalin sali duk wanda ya aiki idan aiki bai hada wannan sharaɗin guda biyu ba kowaye yayi shi a ko ina ake yin shi ko suwa yake kirin yin shi ba yadda za a yi a ce ma aikin amalus salih dole sai an samu al-ikhlasu lillahi wahdahu aikin dan Allah kaɗai aka yi shi saboda shi Allah in zaka aiki da wani ya shiga ciki to ya ban ma sannan na biyu sai an samu al mutaba yadda kai aikin haka annabi ya ce ayi in an samu al’ikhlas ikhlas babu mutaba an samu matsala idan an samu kayi aikin yadda annabi ya ce a yi amma baka yi aikin don Allah ba shi ma an samu matsala shi yasa za ku ga daga cikin shuruɗin tamki sharaɗi guda tara da Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci a kansu a doron ƙasa da ya ce wa'adallahu alladhina amanu minku wa amilus salihati sai ya ce la yastakhlifannahum fil ardi kun ga wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya yi da suka yi imani ko sannan suka yi aiki mai kyau kun ga sannan a samu min al-amalus salih sai ya ce la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina da يمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم ولا يبدلنهم ba da خوفهم امنا ya abu ni layi yushrikuna bi shay'a sai yace wa man kafara da zalika fa ulaika humul fasiqun sai yace wa aqimus salata wa zakata wa atiqur rasula la'allakum turhamun dan ya nuna maka cewa dole sai an samu mutaba'a biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen yin ainihin wato aiki. da aka kare birge ka kare dadama da hankali yadda za a ce wani yayi abu ka yi ƙoƙari ya zamanto tambayar ka haka annabi ya karantar ya ce ayi yi aikin dan Allah to wannan shi yasa Allah ya ce fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shine aiki ya to ayi shi akan karantawan manzon Allah sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine ayi aikin ya to Allah kadai ake nufi da aikin babu rabon wani a ciki to wannan shine al'amalus salih aiki mai kyau sannan abu na biyu annal imana wahdahu la yakfi li dukhul jannati. imani shi kadai ba zai wadatar ba wajen shiga shiga aljanna la budda min amalin salih dole sai an samu aikiwa nagari shi yasa idan zaka yi addu'a ka daina cewa Allah ya sa mu cika da imani ka dinga hadawa ka ce da aiki mai kyau saboda in imani kadai ka mutu da shi ba aiki mai kyau to kana da matsala hayin yawa a wajen addu'a ka dinga cewa Allah ya samu cika da imani da aiki mai kyau Sau da in imanin ne kaɗai ba aiki mai kyau ka tafi lahira to sai kuma fayar da hali Allah ya kiyaye wannan shi ne. to don haka bai wadatarwa sannan al'amala hula ya tafi. sannan aiki shi kaɗai shi ma ba zai wadatar ba hatta ya kuna sadiran anil iman sai idan an samuwa imani in kai aikin shi shi kaɗai shi kuma ba zai wadatar ba sai yin akwai imani shi yasa yanzu nawa kake ganin yanzu kafirai a duniya suna aiki na jin da tausayi za ka yi da na sani ina ma a ce musulmi ke wannan aikin ko kuwa za ka ga su zo su yi sadaka su gina makarantu eh, su gina kaza su gina kaza su gina kaza da an ce wata bala'i ta faɗa a wani gari kafin su kai wasu kai su za su je su kai jin kai wanda aikin nan asali musulmi ya kamata a ce ana yi suna yi to amma aiki ne tunda asasin sababu babu imani idan an je la'ira haka Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an suna kallo haka za a dauki aikin a watsar da shi da haka sai an hada guda bin al-imanu sannan a hada da al'amalu as-salih sannan ayan nan tana nuna mana cewa balagar da littafin Allah subhanahu wata'ala yake da shi da kuma kyau wajen karantarwa ta yadda alkur'ani yake hada abu guda biyu idan ya ambaci mutanen kirki sai ya ambaci mutanen wa in ya ambaci mutanen banza sai ya ambaci mutanen ainihin wato kirki dan kirkin kai koyi da shi aikin na bandan kuma kada ka wannan labarin da muke karantawa na bani isra'ilan nan ba kawai ana karanta labarin bane a ji daɗi in ana karantawa ne don ba a so irin aikin da suka yi mai sannan ana karantawa ne da niyyar cewa dukkan abin da za a karanta na tarihin wani mutum mutumin kirki mu ma mu ɗauki irin abin da ya na kirki ne sannan kuma wannan ayat tana nuna mana cewa anna ashabal jannati mukhalladuna fiha yan aljanna za su dawwama cikin ta sannan kuma dawwamar da babu fita a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa muna ciki idan yan wuta suka shiga wuta Allah kuma ka tsare mu Allah ka sa ba mu ciki lokacin da yake fassara faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce wa an yawmal hasara awa mutane gargadi da kashedi da jan kunni ranar bakin ciki da dana sani tana nan zuwa id qudiyal amr lokacin da za a ɗauko mutuwa a surar rago a kawo ta a kashe ta annabi ya ce ‘yan aljanna suna cikin aljanna Allah ka sa na ciki ‘yan wuta na wuta Allah ka tsare mu Allah ya sa ko mu tsinta kada mu Allah ya samu daga cikin wanda ya ce innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaduna wayanda kalmar mutum yabo ta gabata gare su su an nisan tasu daga wuta la yasma'una hasisa su ko mu tsinta ma ba za su kama to sai a ce ma yan aljanna su leko sai sun leko sai su gama mutuwa a tsoron rago to daga nan fa sai gaba ya nemi ya fara ɗar domin kana cikin aljanna an ce ka leko za ka ɗauka fitowa za a yi sai a ce ma 'yan wuta su leko sai sun leko sai su ɗauka cewa sauƙi ya samu za a ce su fito ne sai Allah subhanahu ta'ala ya ce a yi kira ya ku ɗan aljanna ku dawwama a cikin ta bilamau. bilamu a dawwama a ciki zama ne na dindindin ba mu mutuwa sannan a ce ma ɗan wuta to a dawwama a ciki ba sai yadda hali ya yi ba mutuwa sannan da nan ɓangaren da nan ɓangaren suna kallo za a kwantar da ita mutuwar a kashe ta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce idh qudiya al lokacin da aka hukunta al'amarin ita kanta mutuwar a kashe ta amma wahum fi gaflatin mutane na cikin rafkana a nan duniya hum la yu'minun ana ta kiransu su zo zuwa ga Allah su imani amma mutane sun yi imani to dan haka idan ya zamanto 'yan aljanna sun ga wannan annabi ya ce babu wani abu da zai faranta musu rai a duniya sama da wannan su kuma 'yan wuta daga lokacin da suka ga wannan babu wani abu da zai bakanta masa rai sama da wannan tashin hankalin da za su gani mutuwar ma sai kana so ka mutu ka ba yadda za ka yi shi yasa Allah yake wala yufiq wa saqahu ahad idan Allah ya tashi maka daurin tankila to babu wanda ya iya daure irin na Allah dan shi zai sa ama azaba kuma ya hana ka mutuwa ko kuwa amma yanzu duk wani mutum wanda yake ganin yana da abuna azabtarwa in ka mutu ta hanyar azaba ai bai da ikon ya dawo ma da ya ci gaba da ma azaba dole ya kyale ka to amma Allah saboda in ya tashi daura mutum daurin tankila zai ma ba wanda ya kai shi ya daure sai mutuwar a kashe ta awa mutum azaba ya gurin ya mutu kuma ba ma mutuwa ba ma yadda za a iya ainihin wato mutu to wannan shine Allah madaukakin sarki ka sa muna daga cikin wannan yan aljanna da Allah madaukakin sarki ya yi magana wallahi kaskanci na ƙarshe a je lahira a ce mutum ya shiga wuta duk wanda aka je lahira aka ce ya shiga wuta to ya gama ganin wulaƙanci shi yasa muke addu'a muna cewa rabbana innaka man tudkhilin nara aka to Allah duk wanda ka shigar da shi wuta aka ce ya shiga wuta ya dawama a ciki to an gama wulaƙanta shi an gama wulaƙanta mutum shi yasa za ku ga daga cikin siffar masu imani da Allah ya faɗa wa rahmanin ladina يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون kaga wallazina yabituna li rabbihim sujadan wallazina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam wanda suke addu'a cewa Allah ka karkatar mana da azabar jahannama inna azabaha kana garama inna sa'at mustaqarran yayi muni a je lahira a cikin inda mutum zai zauna shine a cikin wuta Allah ka raba mu da ita Allah ka saba mu daga cikin ta amma aljanna kan to wannan kan Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga da falalarsa da rahamarsa ba dan aikin da muka yi ba eh wannan kowa ya yarda da haka in ka shiga aljanna to ka yarda falalarsa da rahamarsa ce ba tsabatsun zurutun aikin ka ne. Allah madaukakin sarki ya mana rangwame da haka sai ayi hakuri da yan da aka samu kai kun ga kullum abin da muke ta faɗa yanzu yau mana sha biyar ga wata yanzu da an ƙara kwana goma nan gaba sai dai tunanin ya za a rufe karatu ba shi kenan ba sai shekara mai zuwa kuma ga wanda Allah ya ara masa ya ara masa ainihin wato kwanakin saboda haka aiki na addini hakuri ake yi musamman irin waɗannan abubuwan da suke zuwa lokaci bayan lokaci Allah ya sa mu dace da haka mutane sai a haƙuri da yanayin da aka samu kai a ciki wa ma tasha'una illa an insha Allah inna Allah kana aliman hakima subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh